ya yau ya gida a jin daɗi kowa da kowa ki sani ki ruwa a duk ran da na ganki sai in ji karfi ya shige ni tamkar zaki a cikin dawa har <laughs> kina rabiya to yanzu dai ba wai na zo ne in tsaya zance ko wani abin da sauransu ba wannan na kawo miki na ce oh. kar ki da miki karba girman ki na yi kin kai ne to godiya ne Allah ko ka san me yasa kake burge ni sai kin faɗa wannan abubuwan da kake min na daɗaɗawa ah. ka san ita zuciya tana son mai dada da mata gaskiya ne to amma yana ga wannan ba komai bane girman ki ne abin da yafi haka ma zan yi miki shi kin gane ai Mun karki samu damuwa amma yanzu dai sauri nake zan kira ki zuwa an jima insha Allah za mu bye cute heart come on yeah take it to the bridge come on yeah clap your hands Sau sauri nake zan kira ki zuwa an zama insha Allah za mu Bye. Shoot up. Ya zaki a cikin wayancin suwaye da Allah ne Kai kuwa meye matsalanka? Ka ga wancan da ka gan shi? Eh. Wallahi kasan takalmi na fi shi daraja ya Allah. mutunci. A ah, ah, kai ne na gaskiya. Ah, ka ga shi yasa na ƙara mai gaba ba. To kin sani ne saboda in zo na musamman don in samu lokaci nawa. Ina da uzuri zan je zan <laughs> wallahi ban san kai da ka zo sai ka ce a karki da mu rike wannan ki sa kati saboda kiraye kiraye yawwa na dawo wani lokacin sai mu yi ras dan Allah ka dawo a san dawo ha ba san ba za a yi waya a gaida gida <laughs> yawa eh. Sweetie. abin da na gani da idona me ce mu? Ni fa daɗi na da kai gajan haƙuri baka da haƙuri. Eh to kaga Allah hoci zuciyarka. Ka san me nake son in gaya maka? Ina abun nan da ka tambaye ni kwanaki. ma manta? <laughs> To kaga gobe karfe tara tara daidai na dare ka zo ka karba shi sa kike burge ni shi sa duk abin da zake min da kin faɗi magana da yabi sai yanzu zuciyata ta yi tsaye ka idan haka yanzu gobe sai ka zo karfe tara ka ba kar ki damu yanzu abin da za a yi barana dan baki abin da zaki sa a waya ko ashe ka gane yanzu ki a ki ni fa in dai zan baki ki dinga irin wannan dan ni fa bana so ko in na baki ki karba ko a'a to an gode to shi ke sai sai mun yi waya ko eh. dan mu eh, abin nan mm-hmm, so eh, <laughs> rashin sani ya fi dare duhu gaskiya karya da yaudara fa akwai wahala ko da yake don ma na ci kuɗin nan Allah halak ɗina na ci. Wallahi Ba zan ci gaba da zama da kai a cikin wannan halin ba. Haka kawai yau haƙuri, gobe haƙuri, kullum a haƙuri. To ni ban san zance haƙurin ba yanzu nawa ya ƙare na gaji, ka bani takardata. Rana da Annabi wannan wace da magana ta ke yi hankali haka da za ka ce na suke gyara kawai ba gaira babu dalili ba canza miki tunani tun da ni ba na faɗan irin abubuwan da kake min yau tun da na fito na faɗa ne na yi laifi ko yau na fito na faɗa na yi laifi to wallahi hakuri na ya ƙare idan kana son sauki ka sauwaka min gidan mu zan tafi to me nake miki hankalinki a kwance kina ciki na ƙoshi me kuma nake ce sai an saki ki haka kawai gaskiya ne alhamdulillah addu'ar da na kwana ina yi nake wuni ina yi Allah ya karba mu yau asirinka ya karye a kaina dama can tun da na nace na ga inna ta nace ta ce in rabu da kai na makale maka wallahi na san da wani abu ashe dama can an yi rubutu an bani na shanye to sai na bar gidanka yau to idan ma asirin ne miki ba na miki bane dan ina son ki idan ma an yi miki asirin kenan ba wani nan lalini ka mun shiru kawai gaddata nake so kar ka ƙara kula ba inda ba za ka tafi yau wallahi sai ka